subscribe and sign up. Please ke ba ko subscribe sanarwa don samun da zarar sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkuku takon karshe. Kashi na talatin da takwas. Suna a cikin ruwa ɗaya da unesa, sai dai akwai tazara tsakanin shi da unesa, wanda sular hakan ya sa har Nejo ta ceto rayuwar unesa, ba tare da ta san cewa akwai mutum a cikin ruwa ba. saboda ruwa da ya ja shi akalla ji ya kwashe tsawon kwanaki uku a cikin ruwan ba tare da ya samu taimako ba <clears throat> idan ba ku manta ba ana magada gada sai madaura kai murya na sashe ce yake ga yunwa dawa na ma kenan daga aiki amma saboda yadda kuka burge ni na ga comment sosai Ya sa na ce barin daure in karanta muku duk da a gajiye nake na fito daga aiki kenan na dawo gida tam da ya kamata na dan huta amma na ce ai waɗansu sai na sake muku kuma ba wai na ce don na yi magana iya wancan ku daina ba a ci gaba daga kamar yadda aka yi na yau don Allah a ci gaba a daure har zuwa gaba a daure dai Don dauriyan duka mu za ko daure ni ma zan ci gaba da daurewa mu je zuwa cikin ci gaba da labaran namu ana haka cikin ikon Allah wasu fulanin daji da ke kiwo daga can wata riga da ke a cikin dajin su biyu matasa suka koro shanayensu zuwa wurin da ruwan nan yake a nan suka yada zango to ɗaya daga cikinsu mai suna habu mayan ruwa ne duk inda suka zo bakin ruwa sai ya shiga yin wanka babu irin gargaɗin da ɗan uwansa garbati bai yi masa ba akan ya daina shiga ruwa saboda hatsarin da ke gare shi amma ya yi kunnen uwar shegu da shi saboda taurin kansa da kafiyar shi abin ne ya bi jikinsa tun suna kanana yake shiga ruwa yin wanka har zuwa girmansa Shi kuma garbati mugun tsoron ruwa ne da shi, ko kusa da ruwa bai san zuwa, jikinsa ƙyarma yake yi saboda labaran da yake ji saboda labaran da yake ji daga wurin mutane dangane da mugayen halittun ruwa da ke cinye mutum. Shi yasa yake jin shakkar kusanta kanshi da ruwa. A ranar da suka je bakin ruwan, abu na kokarin cire kayansa don ya shiga ya yi wanka. Garbati ya yi saurin damkar rigarsa suka ko suka soma kokawa a tsakaninsu. cikin harshen fulatanci suke magana garbati ya ce wallahi ba za ka shiga ruwan nan ba ka manta da gargaɗin da babba ya yi mana akan shiga ruwa ko so kake ka mutu ne kafin lokacin ka yayi habu da ya gama hasala ransa a ɓace ya ce a radin allah garbati ka isa ka hana ni shiga yin wanka ba ko da kuwa sama da kasa za su haɗe sai na shiga idan ma wani abu ya same ni ni na ja ma kaina kai dai naka kallo ne kawai duk yanda garbati ya so ya hana shi amma ya ki ji a ƙarshe sai sa hannu ya da garba ta gefe ɗaya ya kife kan ciyayi da sauri habu ya bi ta hanyar da yake shiga ruwan ta cikin sauki ya bi duwatsun da ke kewaye da ruwan ya tsumbula cikinsa ya ci gaba da yin wanka yana raira waka cikin harshen fulatanci wa garba ta yi zuciyarsa a bace ya ci gaba da kula da shanayensu yana jiyo muryar habu da ke a cikin ruwa yana raira waƙar yana raira mishi wakar habaici har yana kiransa da ragon namiji zai fi dacewa ya koma ɗaura zani maimakon wando har ma ya rinka taya su inno sirfan gero ran shi ce cin wannan maganar amma saboda hakurin da ke gare shi sai ya share shi ya ci gaba da kula da shanayensu habu yana cikin yin nutso ya shige can kasa ruwa yana shawagi ba zato ba tsammani idanuwansa suka sauka akan mutumin da ke kwance kasa ruwa rai a hannun Allah kasancewar kasa ruwa ne idanunsa sun yi mishi biji-biji sai rinka ganin kamar wata halittar ruwa ce mai girman gaske ba komai ne ya faɗo masa a ransa ba face gargaɗin da garba take yi masa akan ya daina shiga ruwa akwai miyagun halittu da ke cinye naman mutum nan fa hankalinsa ya mugun tashi zuciyar shi ta soma yi masa dukan uku uku jiki na bari ya soma yin sama ya fi dukansa. yana ihu na fitar hayyace tamkar zai fasa makoshinsa ko da ta ya jiyo ihun habu abin ka ga firgici bai tsaya tambayarsa menene ba ya watsa a guje kamar karan farauta ya nufi garinsu ya bar habu a cikin ruwa yana ta zabga iyo tsabar rudu ya hana ya fito daga ruwan gaba ɗaya ya gama rikicewa da gudun gaske fulanin ragarsu suka nufo wurin ruwan wasu ko takalmi babu a kafafuwansu wasu kuma hannayensu rike da makamai saboda su ceto ɗan uwansu bayan sun karaso gaban ruwan wasu dattijai daga cikin kakanninsu irin waɗanda suka daɗe suna gwagwarmaya ne ba su da tsoro ko miskala zarata. sun saba da duk wani abu da ya shafi daji suna da ƙwarewa a kansa ba su tsaya bata lokaci ba suka afka cikin ruwan don su ceto rayuwar ɗansu ko da suka shiga habu ya, habu ya kankame kakansu yana sambato iri-iri ya rinka nuna masu saitin inda ya ga halittar da hannun shi da sauri ɗaya daga cikin kakannin nasa mai karfin hali ya kusa kai ciki don ya kashe halittar ai kuwa yana shiga ya yi tozali da mutumin da ke a kwance a kasar ruwan lamarin ya daure masa kai ganin dan mutum a cikin ruwa a ran ya ringa tunanin mutum ne ko aljan watakila aljanin ruwa ne wasu wasu ya ci gaba da yi har zai tafi sai kuma zuciyarsa ta rinka a zalzalarsa akan ya ɗauko mutumin watakil tsautsayi ne ya afka da shi bai yi kwasa a gwiwa ba ya je kinkimo tajuddin abin ga tsohon kashi majiya karfi waɗanda suke da sihirinsu bai jin nauyin taji bai ji nauyin taji ba akan kafadarsa ya sarkafo shi ya fito musu da kawunansa daga cikin ruwan ya daga murya yana faɗin mutum ce ba aljani ba gaba ɗaya suka zaro idanu waje suna lekensu kowa da abin da yake sakawa a ransa bayan sun fito da shi daga ruwan ne suka kewaye shi suna kallon shi anan suka ga alamar bai mutu ba da ransa wani abu dai ba su tausayi game da shi mummunan rauni da suka gani akan tafin kafarsa ta dama fatar wurin ya rarake ya yi rami ba tare da sun bata lokaci ba suka tafi da tajuddin can rigarsu a inda suka ci gaba da bashi kyakkyawar kulawa suka ɗaure masa raunin kafarsa bayan sun yi masa 'yan dabarunsu na mutanen daji tsawon kwanaki baya a cikin hayyacin shi ko bacci yake yi ya rinka farkawa kenan yana yi musu sambatu akan yarsa da ya baro a cikin ruwa sun rasa gane me yake nufi saboda ba sa jin harshen hausa wani lokaci kamar zautacce ya yi ta kuka yana ambatan sunan angel akalla ji ya shafa tsawon watanni ba tare da ya iya taka kafarsa ba wannan dalili ne yasa bai samu damar zuwa neman angel ba bayan haka ya yi losing memory dinsa sunanta ne kawai ya tsaya masa a ransa shi yasa yake yawan ambatan shi <clears throat> kai Allah sarki sai fa hakuri Maryam na bai fita wallahi yunwa nake ji sosai kuma lokacin da ya fara samun sauki ya ci gaba da rayuwa da su yana ta kokarin ya tuno me ya faru da shi amma ya kasa saboda lalurar da saboda lalurar da ta same sa a haka ya rayu a ragarsu na tsawon shekara biyu cikin ikon Allah a daren wata rana yana tsaka da baccin ya yi wani mummunan mafarki dangane da angel ɗinsa wanda ya silar dawowar memori ɗinsa tun a cikin daren ya fara kokarin barin rigar don ya je neman ta gabaki ɗaya ya tada musu hankali duk wani mai bacci sai da ya farka ya ta ambatan sunan yarsa da ya jefa a cikin ruwa yana ta kokarin kwatanta musu sai dai sun kasa gane me yake nufi lallashinsa suka ci gaba da yi suna kwantar masa da hankali a dole ya gwara. bai fita a daren ranar ba a washe garin ranar da sassafe kakansa habu ya ba shi kyautar sandar da zai yi amfani da ita wurin yin tafiya saboda har time din kafarsa bata dawo daidai ba lokacin da sahabu za su tafi kiwon shanu sai bi bayansu don ya nemo anjalinsa sai dai kashi. ita kuma a lokacin har wannan tsautsayi ya fada da ita tana a can gidan kurkukun kaddara kuma bata jima da barar rigar su da nejo ba shi kuma ya fara zuwa neman ta tunda ya ga kokar ruwan ya kafe babu ruwa a cikinsa saboda damuna ta wuce mutum na iya ganin komai da ke a kasar ramin ya yi kuka na fitar ce, kamar ransa zai fita har yunkurin faɗawa ya yi don ya kashe kansa da sauri Habu suka rirrike shi tare da jan shi suna lallashin shi sai dai san baya fahimtar me suke cewa sai da ta kai ga a bakin ramin ruwan yake kwana tun safe har dare ya ritsa da shi baya motsawa a nan fulanin suke zuwa kawo masa abinci da zai ci tun da yake komawa rigar su ya fi son zama a bakin ruwa hakika sun ji tausayinsa duk da ba su san me ke damun shi ba saboda san da kakansu habu ke yi mishi buka ya haɗe mishi a wurin saboda ya ji daɗin ci gaba da kwana a bakin ruwan. Hada bargon lulluɓuwa suka mallaka masa da duk wani abu da zai bukata. Bayan wani lokaci, a wata rana, yana zaune a bakin ruwa, ya yi zurfi a cikin tunaninsa, sai ga bafulatanar dajin da ta taimaki Angel. Ta koro shanayenta zuwa kiwo, ita kanta ba za ta tuna rana ta ƙarshe da ta zo bakin ruwan nan ba, tun bayan da Angel ta gudu ta bar rigarsu bayan ta gama haukan jimamin rashin ta gaba ɗaya danginta suka hana ta fitowa kiwo sai dai yan uwanta suka ci gaba da yi sai ranar ta samu sai ranar ta samu suka bar ta bata nufi ko ina ba sai bakin ruwa da ya da ya bar tarihi a zuciyarta tana cikin tafiya ta hango sabuwar bukar da aka yi a bakin ruwan ga kuma mutum zaune ya zura kafafunsa a cikin ramin kamar a mafarki haka take kallonsa gaba ɗaya hankalin shi baya a kanta sautin kukan shanayenta ne suka dawo da shi daga zurfin tunanin da ya shiga firgita ya yi tare da kai idanuwansa gare ta duk a tunaninsa sa abu ne suka zo yin kiwo ko da idanunsa suka yi masa tozali da fuskar kyakkyawar matashiyar budurwa kamar aljana da sauri ta ce miki yana kallonta da tsantsar mamaki akan fuskarsa babu wanda ya yi ma wani magana a cikinsu sai kallon kallo da suke jefawa junansu ita dai da nejo kallon sani take yi ma fuskarsa duk da ta yi imanin wannan ne karo na farko da ta fara ganin shi yayin da shi kuma tajuddin bai san dalilin kallon da yake yi mata ba ya dai yi mamakin tsantsar kyawun da ke gare ta jin shirin ya yi yawa ne yasa ta soma yi masa magana da yaren fulatanci wane ne kai daga ganin bakuwar fuskarka ba fulanin mu ba ne fuskarta da murmushi ta yi maganar tana nuna shi da sandar hannunta binta da ido ya yi don bai fahimci me take ce masa ba tamkar ba zai tanka mata ya ce bana jin yaren da kika yi min magana da shi waro masa daradaran da ta yi wani irin annurin farin ciki ya gani akan fuskarta cike da mamaki yake kallon ta kanin tana da murmushi tana ta murmushi ba komai ne yasa ta farin ciki ba face jin yayi mata magana da yaren Angel dinta yarinyar da ta kwallafa farai akan santa bai yi tsammanin za ta yi masa magana da Hausa ba sai jiya ta ce ya sunanka wane ne kai me kake yi a ragar mu da kira Hausar ke fita irin ta yan koyo ajiyar zuciya ya sauke kafin ya bata amsa da cewa sunana tajuddin bako ne a ragarku ban jima da tsintar kaina a cikin ku ba wani irin bugu ta ji kirjinta ya yi mata jin sunan da ya ambata kamar ta taba jin sunan a bakin angel sai dai ta kasa tunanowa ci gaba ta yi da jinsa da fira saboda ya kwanta mata a ranta wannan ranar da nejo tana a tare da taj ba laifi ta ɗebe masa kewar da ke damun shi yawo suka rinka yi a cikin dajin suna tafiya suna fira kaɗan kaɗan saboda rashin sabo da kuma karancin hausar da ke gare ta ba komai ne take fahimta ba tun daga ranar da ya haɗu da danejo wata iriyar shakuwa mai karfi ta shiga tsakaninsu kullum ne sai ta zo kawo masa abinci sau uku a rana wani lokacin gasar masara za ta kawo musu su zauna suna ci suna fira har dai wata rana ta gayyace shi zuwa garinsu duk da ya nuna mata bai sun zuwa roƙonsa ta rinka yi hada sanya mishi kuka a dole ya amince mata suka je rigar su, tashin farko danginta suna ganin ta suka tada bala'i akan ba ta san. suka tada balli akan ba sa son ganin shi tare da ita hankalin da ba karamin tashi yayi ba jin za su raba ta da mutumin da take saran zai maye mata gurbin Angel akan idanun shi suka yafe ta da fada kamar za su buge ta cikin harshen fulatanci inna wuro ke ta faman zazzage masifa tana faɗin ta manta gargadin da suka yi mata akan kada ta kuskura ta kara kawo musu wani a cikin ragar su so take ta kashe kanta saboda taimakon bare ne ko ta manta da irin wahalar da ta sha bayan tafiyar yarinyar da ta kwallafa rai a kanta ne babban yayansu ba wuro ne ya ce tun wari ta rabu da shi idan ba so take su kashe shi ba fashewa ta yi da kuka hada bubbuga kafa tana faɗin ita wallahi ba za ta rabu da shi ba saboda zuciyarta ta kamu da ƙaunar shi jin wannan maganar daga bakinta ba karamin fusata su yayi ba ina wuro ta ce sai dai ta zaɓa ko su ko shi Abin ka ga mai karancin hankali ga kwaruciya da ke damunta da buɗar bakinta sai cewa ta yi za ta bi shi ai kuwa a fusace ba wuro ya kifa mata mari da sauri ta je dakatar da su ganin abin nasu na neman wuce gona da iri cikin kwantar da murya ya ce musu su yi hakuri su daina bugunta in dai saboda shi ne yanzu zai tafi ya bar musu ragarsu sam ba su fahimci me yake cewa ba sai ma wani irin kallon tsana da suke jifarsa da shi har ya juya zai tafi ta ne ta riko hannunsa a fusace gidado ya riko hannunta suka rike ta don kada ta be shi sautin kukanta ba karamin karya masa zuciya ya yi ba shi kansa baya sa rabuwa da ita ba dan yana so ba sai dan ba yadda zai yi ne har yayi nisa da tafiya ya dan dakata zuciyarsa na raya masa ya juya ya kalle ta wata ba zai sake haduwa da ita ba har zuwa lokacin da zai bar dajin juyawar da zai yi ke da wuya kwatsam idanuwansa suka sauka akan rigar Angel da shanye kan ɗaya daga cikin bukkokinsu daga gani wanke ta aka yi aka shanya don ta bushe da farko bai tantance abin da idanuwansa ke nuna masa ba sai da ya ɗan ƙara kura idanuwa idanuwansa tukunna ya shaida ita ce rigar baccin da ke a jikin Angel ranar da ya gudu da ita su ne kayan jikinta wasu wasu ya fara yi a cikin zuciyarsa ta yaya aka yi rigar ta onesa ta zo dajin a hannun fulani ko dai su ma suna da irin rigunan gayo ne farar ɗaya zuciyarsa ta ba su amsa da cewa me zai kawo irin wannan sutarar a hannun mutanen da ke rayuwa a daji sai dai idan tsintar ta suka yi muryarsa na rawa ya furta idan har da gaske ne abin da nake hasashe tabbas wani ya ceto rayuwar Angel dina bayan na jefa ta a cikin ruwa tun daga shi har rigarta ta bayyana ba zato ba tsammani suka ga mutumin da suka kora ya watso da gudu ya dawo wurin rigarsu wajen rigarsu har sun har sun har sun harzuka za su fara dukan shi da sandunansu sai kuma suka fasa ganin ya damƙo rigar da Danejo ta shanya a kan bukka rike rigar yayi a hannunsa zuciyarsa na bugawa da matsanancin karfi ya soma ambaton sunan Angel Angel lokaci ɗaya su Bawuro da su Asiya suka kalli juna da mamaki cin yana ambaton sunan yarinyar da Danejo ta tsinto a cikin ruwa tambayar shi suka so mai wane ne shi ya aka ya san yarinyar hawaye na zuba daga idanuwansa ya ɗago rigar yana nuna musu ya ce wannan rigar ta ya tace angel da hannuna na jefa ta cikin ruwa Tun allah ku faɗa min a ina kuka samu rigar ko dai ku ne kuka ceto rayuwarta kuka ne ya ci karfinsa gaba ɗaya ya rikice musu su kansu so suke su san me yake cewa don su ji ko shi mutumin nan ko shi ne mutumin nan da yarinyar take nema tan ba za su taɓa mantawa ba da irin kukan da ta rinka yi masu tana kai su bakin ruwa don su nemo mata dadinta tun ba sa fahimtar me take cewa suka gane cewa wani nata ne take nema Tanejo ce kadai ta fahimci me yake cewa nan take nan ta fashe da kuka cikin harshen fulatanci ta sanar ma da sauran yan uwanta abin da tace yake faɗi nan suka gane cewa shine mahaifin Angel yarinyar da ta tsaya musu a ransu har yau har gobe ba su cire ta a ransu ba hakika sun yi farin ciki mara misaltuwa da sa. tsabar farin ciki ya sa da naijo ta watsa da gudu ta faɗa kan kirjinsa ta rungume shi tana kuka ta soma sa. ina angel ko ya ganta hankalin shi ba karamin tashi yayi ba a ruɗe ya tambaye ta me take nufi ba su suka taimake ta ba cikin sanyin murya da Nejo ta labarta masa komai da ya faru tun daga lokacin da ta tsinto ta a cikin ruwa har zuwa time da ta gudu da har zuwa time da ta gudu daga rigar wani irin jeri ya ji yana shirin kwasarsa saboda kuncin da ya ji ba komai ne ya jawo masa jinkirin da ya yi ba ba komai ne ya jawo masa jinkirin da ya yi na zuwa ɗaukar ta ba face rizin memory ɗinsa da ya yi zubewa ya yi kan gwiwarsa zuciyarsa a hautu ne tamkar za ta buga gaba ɗaya suka kewaye shi suna kallon shi gwanin ban tausayi <sighs> ga yunwa ga gajiya mace zuwa ganin yadda yake matsar kwalla saboda sanda suke ma Angel yasa suka yi masa kyakkyawar tarba akalla ya shafe wata ya shafe wata a ragarsu kafin ya ji ba zai iya ci gaba da zama a dajin ba kware ya koma gida watakila idan ya je can ya same ta ta koma wurin sa Anila ranar da ta ya shirya tafiya zai ba ragar ya yi musu bankwana kamar kar su rabu ya ce musu zai fara zuwa wurin mutanen da suka taimake shi kafin ya wuce garinsu guzurin tafiya suka haɗa masa kowa ya kawo abin da yake da shi suka bashi sannan suka ce masa idan Allah ya sa ya ga yarsa Angel ya faɗa mata sun yi kewarta zuciyarsa cike fal da kewarsu ya koma ya kama hanya zai bar rigarsu har ya yi nisa ya ji wuta gudunta sai faman kwala masa kira take yi a harzike ya juyo yana kallonta ta nejo ce hannunta rike da kullun kayanta hankalinsa ba karamin tashi yayi ba ganin ta biyo shi ka rasowa ta yi tana haike ta ce don Allah ka tafi da ni ina son ganin Angel girgiza mata kai yayi ki hakuri ba zan iya tafiya da ke ba me yasa kika yarda da ni har haka ki hakuri ki koma wurin yan uwanki fashewa ta yi da kuka ana cikin haka ya jiyo sautin takalmin yan uwan da kusan gaba ɗayansu ne suka biyo ta fuskokinsu babu walwala riko hannunta kakansu ya yi tare da miƙa mataci ta mamaki yake kallon shi Tan bai fahimci me yake nufi ba har sai da ya mishi da kurmanci ya nuna masa cewa ya tafi da ita sun bar mishi ita saboda ta ce in har ba su bari ta bi shi ba to za ta kashe kanta ne shi yasa suka yanke shawarar gwara su bar mishi ita don ko sun bar ta ba lalle su iya shawo kanta ba babu yanda ta ji bai yi da su da su ba akan su bar irsu hankalinsu sai ya bi kwanciya idan tana a kusa da su amma suka sanya kafiya akan dole ya tafi da ita ganin ya tarje ne yasa suka faɗa masa cewa marainiya ce tun kafin ta mallaki hankalin ta iyayenta suka rasu ba taɓa neman wani abu daga gare su ta rasa ba don haka sun ba shi amanarta ya ji tsoron Allah ya rike musu ita amana su je can su yi aure hawaye ne suka wanke fuskarsa jiki a sanye ya sa hannu ya riko hannun danejo ya yi musu alkawarin ba zai taɓa bari ta nemi wani abu ta rasa ba zai ɗauki dukkanin wani nauyi nata zai bata kulawa sun ji daɗin abin da ya faɗa musu a ƙarshe suka yi ban kwana da junansu ya ja hannun ta Nejo suka tafi ragar su Habu. Har sun fidda rai da sake ganinsa tsawon kwanakin da ya yi a ragar su da Nejo kusan kullum sai sun zo neman shi. A 'yar bukkarsa sun yi mamakin ganin ya dawo musu tare da 'yar matashiyar budurwa cikin harshen Fulatanci da Nejo ta yi musu bayanin komai dangane da taji. Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku kuma gobe idan mai duka ya nuna mana. an jima idan na huta na samu salama in zan karanta muku ko kuma da safe in karanta in ɗaura muku tishi da safe sannan ku jira na yamma idan Allah ya bani iko ma in ban da wasu ayyuka za ku iya samun guda uku saboda farin cikin ku kawai duka duka nan zan dakata kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku takon karshe kashi na talatin da takwas suna a cikin ruwa ɗaya da unesa, sai dai akwai tazara tsakanin shi da unesa, wanda silar hakan ya sa har nejo ta ceto rayuwar unesa ba tare da ta san cewa akwai mutum a cikin ruwa ba saboda ruwa da ya ja shi akalla ta ji ya kwashe tsawon kwanaki uku a cikin ruwan ba tare da ya